sanata mas'ud el jibril doguwa wani tsohon sanata ne a majalisar dattawan najeriya na daga cikin dattawan yankin wannan dajin ko muhimmancinsa shine ita ce hanya tilo wadda ta haɗa bangarorin nan na arewa tun daga katsina kano daga maiduguri ta nan za ka bi ka tafi har cross rivers saboda haka ina so in tabbatar maka muhimmancin wannan dajin da kuma tsaronsa ba karami ba ne a gare mu amma abin da muke gani a 'yan wannan tsakanin shine mun fara gani an fara ɗebe sojojin da suke cikin wannan dajin suke tsaron wannan dajin wanda i fara jefa shakku da kuma tsoro a cikin zukatan mutanen da suke zagaye da wannan dajin don haka muke gani da cewar abin da ya kamata mu yi shine mu fito kira ga gwamnatin tarayya ne kira da ministan tsaro cewar a duba al'amarin nan na fara kwashe sojojin da aka yi daga wannan dajin wanda ba mu san inda za a kai su ba mu kuma san dalilin da yasa aka fara kwashe sojojin nan ba domin wannan dajin idan aka bari aka sake koma gidan jiya to ina tabbatar maka da cewar mutanen da suke tashi daga wannan yankin su tafi cross river ba za su iya bi ba